بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد يا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna gode ma Allah ta'ala da ya sake haɗo mu a wannan yammaci na talata yammaci mai tara albarka na goma sha uku ga watan almuharram a wannan shekara ta dubu ɗaya da da talatin ɗaya yammacin da daidai da ashirin da tara ga watan goma sha biyu shekara ta dubu biyu da tara. wanda yake wannan shine darasinmu na uku a cikin wannan littafin mai albarka usulu sunna na al'imam ahmad ibn hanbal wanda yake malam yake lissafo mana tsantsar abin da yake shine aqidat ta ahlus sunna wal jama'a wanda yake shine tushen sa akan haka ahlus sunna suke a darasin da ya gabata mun tsaya akan gaba ta takwas wanda yau za mu tashi farkon gaba ta tara haka yake ko قال إمام أحمد بن حنبل رحمه الله عز وجل ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء إنما هو الاتباع hawa الهوى الإمام ابن حنبل yake saita ahlus sunna da ƙwaƙwalansu da matsayinsu a kan kowace matsala yake cewa wala tudraku bil uqul ba a riskar ba a fahimtar asalin abin da hakikanin Allah ta'ala yake nufi da sifofihi da ko ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yi magana na sifofin Allah ta'ala a ce an gane su filla filla bil uqul da hankalin da Allah ta'ala iwa mutum ubangiji Allah ta'ala zai fahimtar da mutum wani abu na sifofinsa wani abu na sunayensa amma sauran kuma ya bauwa kanshi sani shine abin da Allah ta'ala yake cewa wala abin nan wasi'a kursihu samawati wal ard yake cewa Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum eh wala yahituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha mutane ba sa samun wani abu na ilimin Allah ta'ala sai abinda da Allah ta'ala ya ga dama ya diga musu sabili da haka asali abin da ya shafi sunaye na Allah ta'ala da sifofin shi ubangiji Allah ta'ala zai faɗa maka sunayen da sifofin kai imani da su kamar da suke amma haƙiƙanin kaifiyar ya suke to wannan hankalinka ba iya hararo waɗannan al'amura ɗin hakan nan kuma son zuciya da mutum zai bi to lallai zai kai shi gaɓata shi ne ke cewa walal ahawa hakan nan ƙwaƙwalwa ba ta sawa ko son zuciya ya sa mutum ya gano hakikanin abin da Allah ta'ala yake nufi la tublughul awhamu kun hazatihi wala yukayyifu al-hija sifatihi sifofin Allah ta'ala kwakwale ba sa iya siffanta su shine zaka fahimci ka'idar wannan a cikin al-asma wa sifat shine innama huwa al-ittiba shine kawai ka bi abin da Allah ta'ala ya faɗa amma hakikanin ya abin yake baka sani ba ubangiji Allah ta'ala ya jarraba ka da wannan bangaren imani shine ka ce ka yadda a antum a'lamu amillah wa tarkul hawa da barin son zuciya sai Allah ta'ala ya ce qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahim wa isma'il wa ishaqa wa yaqub wal asbati wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun wannan shine hakikanin abin da sunna ta gino a kan shi babu ja babu ƙari akan waɗannan al'amurra ɗin kulu amanna billah wa ma unzila ilaina ku ce mun yi imani da Allah kuma mun yi imani da dukkanin abin da aka saukar mana aka saukar da shi zuwa gare mu kawai naka shine ka ce ka yi imani ba tare da ka yi ka san haƙiƙanin mai Allah ta'ala yake nufi da suna daga cikin sunayen shi ba ko sifa daga cikin sifofinsa ba wa min sunnatil lazimati allati raka taraka minha khaslatan lan yaqbalha wa yu'min biha lan yakun min aliha al-iman bil qadri khayrihi wa sharri wa tasdiqu bil ahadithi fi wal iman biha la yuqal lima wa la kayfa إنما هو التصديق بها والإيمان بها الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل yake cewa, يتشوى ومن السنة yana daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karantar ya faɗa ya tabbatar wanda yake bubbugo daga makarantar manzon Allah sallallahu ta'ala wa sallam allazimati wacce ta zama tabbas ta zama tilas mutum ya gamsu da ita idan yana da awar sunna ɗin? idan ya ce shi ahlus sunna ce allati man taraka minha khaslatan wacce take duk mutumin da ibar wata gaba wata ɗabi'a wani kaso na wannan sunna din lam yaqbalha bai karɓi sunna ba baki ɗaya wa yu'min biha bai imani da sunna ba baki ɗaya lam yakun min ahliha bai zama daga cikin ahlus sunna ba saboda duk waɗannan abubuwan da za a ambato idan aka ambace su babu yadda za ka ce ka yi imani ka yarda da wasu ba ka yarda da wasu ba in mutum ya wannan bai zama daga cikin ahlus sunna ba dan kaga sai zama yana da wani kaso na aqidar yahudawa kenan su imani da wani bangaren su kauce ma wani bangaren na littafi abin ake nufi abin da ake bukata anan shine zama mutum ya karbi dukkanin abin da aka ambata bayan ya karba ya zamana kuma ya yi imani da su in bai yi haka ba to lalle ilalla bai shiga daga cikin ahlus sunna ba kuma abin da ake bukata gaba daya kusurwa daya dabi'a daya bai kamata mutum ya batta ba shine latin in ya bar daya to lalle ilalla bai zama daga cikin ahlus sunna ba ga sunan abu na farko al-imanu bil qadari khairihi wa sharri yi imani da dukkanin abin da Allah ta'ala ya kaddara khairihi wa sharri wannan abun na alheri ne ko kuwa kishiyar alheri ne wa tasdiqu bil ahadisi fi mutum ya gazgata dukkanin hadisai da suke magana akan abin da ya shafi kaddara wal imanu biha mutum kuma ya imani da dukkanin abin da ya faru na kaddara la yuqal mutum ba zai zo yana cewa ba lima dan me abu kaza ya faru wala kaif ko kuma saboda me ya faru inna ma huwa tasdiqu biha abin da ake nema daga gare ka shine ka gazgata duk abin da aka ambata wal imanu biha ka imani da ita wannan shine abin da Allah ta'ala ya dora maka al imanu bil qadar yana daga cikin rukunan imani ko maka ce shine shike na shida daga cikin shika-shikan imani kamar yadda ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya faɗa a cikin hadisi Jibril qala fa akhbirni an al-iman ce an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharri sai aka sake maimaita wa an tu'mina bil qadari wa sharri aka sake maimaita fi'ilin domin imani da kaddara ba karamin al'amari bane wa bil qadari al maqduri aikin fa innahu da'amatu iqdi din wa ad-din afyahu imani da kaddara shine shi shike daga cikin shiga shikan imani na shida wa sadisul imanu bil aqdari fa ayqinan biha wa la tumari fa kullu shay'in bi qada'in wa qadar wal kullu fi ummil kitabi mustatar in ji hafiz al da yake magana kan shika shikan imani yake cewa shi shike na shida shine al imanu bil aqdar mutum ya imani da dukkanin abin da Allah ta'ala ya kaddara wannan abin da ake so fa aikinan ka sami yaqini idza ce wa bil qadar al maqduri aikin yaƙini ɗoruwa ne akan ilimi ka samu cikakken yaƙini akan abin da kake wannan shine wala tumari kada kai jayayya kada kai shakku akan abin da ya shafi imani da kaddara fa kullu shay'in bi qada'in wa qadar duk wani abin da ka gani yana kasantuwa ne da abin da Allah ta'ala ya kudur ya hukunta kuma ya kaddara wal kullu fi ummil kitabi mustatar komai da ka ganshi yana can cikin lafin mahfuz an riga an rubuta shi qul bana illa ma kataba Allah lana ka ce da su lan bana ba abin da zai taba samun mu illa ma kataba Allah lana sai abin da Allah ta'ala ya rubuta mana zai same mu to haka irin mutum ya gamsu da wannan ba babu batun tamfe tamfi babu maganar maita babu maganar abin nan fatalwa ba maganar tsafi ba maganar komai waɗannan duk maguzanci ne duk arnanci ne waɗannan al'amuran. ɗin yaqini ake so mutum imani da dukkanin abin da Allah ta'ala ya kaddara domin shika-shikan imani guda shida ne Allah ta'ala ya ce wa laysa al an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin al man amana billah wa malaikatihi wa kutub walakin al man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin guda biyar kenan sai ɗaya cikin suratul qamar inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar wannan sune shika-shikan imani guda shida imani da kaddara shine kuma na shida din khairihi duk abin da Allah ta'ala ya hukunta na alheri mutum ya natsu ya sani ubangiji Allah ta'ala ya jarrabe shi da wannan abin ne wa sharrihi hakan nan kuma duk abin da yake na sharri ma'ana yanzu da alkhairi da sharri kowannen su jarrabawa ne kar ka ji cewar an baka alkhairi ba jarraba ka ake ba ko kuma an jarrabe ka da waɗansu al'amura faduwa a jarrabawa wannan ga wanda ya san yayi karatu kenan amma wanda ya san bai yi karatu ba asalan kaga dama ba ya kama hanya ba ne abin da yake akan ka shine kai al'akhadhu bil asbab duk wata hanya da za ta kai ka zuwa ga al'amari ka bi wannan hanyar amma isuwa zuwa ga al'amarin ubangiji Allah ta'ala shi ke sauke ma kowa i'malu fa kullum muyassarun liman khuliqa la kowa za a hore mishi abinda ubangiji Allah ta'ala ya azurta shi da zai samu kaga alkhairi ana jingina shi ga Allah ta'ala kadai isa aljanu suka ce wa anna la nadari asharrun urida man fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada rashada shiriya da yake alkhairi ce sai suka jingina ta ga Allah ta'ala amma sharri sai suka ce wa anna la nadari asharrun urida man fil ardi shin wani sharri aka nufata da wanda ke ban kasa am arada bihim rabbuhum rashada wal imanu biha mutum wa tasdiqu bil ahadith fi mutum ya gazgata dukkanin hadisai da suke magana akan qaddara wal imanu biha mutum kuma ya imani da su la yuqal kada mutum ya zo ya ce lima dan Allah ta'ala ya mishi kaza subhanallah irin maganganun da suke fitowa daga bakin mutane mutane suna buƙatar su bi waɗannan lafuzar suke fitowa daga bakin su da kyawawan ayyuka ka ji mutum yana cewa wai me ya faru ne kamar ya zagi sama me ke yake nufi kaga ya san Allah yana sama shi sa yi wannan lafazin abu na biyu kuma me ya kawo batun kamar ya zagi sama irin waɗannan al'amura ku tuntunu ne bakin mutum dole ya zama a kan saiti kada mutum ya zauna bin me abu kaza ya faru ko kuma ya ake abu kaza ya faru wannan duk ba naka bane wa kam walau walaitin turuful qalba an sula in ji imamu shatubi yace kam walau da lafazin lau ina ma dai a ce da a ce da a ce din nan turusul qalba an sula tana sanya ma zuciya tsatsa zuciyar mutum ta zama ta yi tsatsa hakon zuciya ta yi tsatsa to waɗannan kan Allah ya kiyaye kalla barrana ala qulubihim ma kam abin da suke aikata shine yi tsatsa a zuciyarsu yasa mutum yake ta sabo baya jin sabo yake saboda zuciya ta riga ta yi tsatsa abinda ake nema inna ma huwa tasdiqu biha wal imanu biha wannan shine naka kaddara ta gazgata ka imani da ita ba a kafa hujja da kaddara kun gano wannan kamar ya ba a kafa hujja da kaddara mutum direba zai zo yi mugun laudi ya kashe mutane a ce haka Allah ya kawo haka Allah ya kawo kadaran amma shar'an fa sai ya biya sai ya biya rayukan da ya halakar sai ya biya ta sanadiyar overload da i ko ta sanadiyar gudu da i na wuce kima kun gano wannan da kyau wannan shine bil aqdari fa yakana biha wala tumari sai gaba ta goma sha ɗaya daga cikin gabobin da mana yake mana magana cewar sana daga cikin manya-manyan al'amura ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له والتسليم له ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه غين ينا دسكني معنى ينا جزمة كينا تم موقفني أكان لم للجزم مالك تشيوى ومن لم يعرف تفسير الحديث وند بياني نهديسي بزوغ ليش بقى kun gane wannan wanda bayani na hadisi bai zo gare shi ba wa yablughu aqluhu amma kwakwalwarsa da tunaninsa da sa ya kai shi ga wani matsayi ya ijtihadi faqad kufiya zalik to wannan an hutar da shi komai babu laifi akan shi wa uhkima lahu kuma an mishi hukunci da kyakkyawan hukunci domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da yayi ijtihadi ijtihadin yayi daidai yana da lada nawa lada biyu idan ya ijtihadi ijtihadin yayi kuskure a ijtihadin yana da lada daya na ijtihadin da yi kun gane wannan to amma wannan lokaci idan bayanin hadisi bai zo gare shi ba to amma idan hadisi ya zo gare shi garau sanadan wa matanan to haga anan zai ajiye tunanin shi na hankali ne ya kama abin da yake sawa'un ya san hikimar da take ciki ko bai san hikima ba domin ba kowanne abu bane ka san hikimarsa waɗansu al'amura ubangiji Allah ta'ala ya fayyace mana iya mana bayanin hikimomin da ke ciki waɗansu abubuwan kuma ya bawa kan sanin su ba lalle ne sai ka san hikimomin da ke ciki ba to ga anan dole ƴan uwa ɗalibai su fahimci wannan jumla wa man lam ya'rif tafsir al-hadith wanda bayanin hadisi bai zo gare shi ba amma tun da bayanin hadisi bai zo gare shi ba sai ya yi ijtihadi yana da laifi kuma ba shi da laifi kun yi shiru bai da laifi wannan ita ce aqida ta ahlus sunna to amma ya za a mutum ya wayi gari don ya sha iskar duniya ya fara ta'inta a baki ya ce abu hanifa hadisi ya zo mishi ga hadisi garo abu hanifa ya saba mishi ko ga hadisi garo malik ya saba mishi ko ga hadisi garo imam ahmad bin hanbal ya saba mishi ana haka ko ba haka kaga wannan wannan akwai karancin tarbiyya ko ka ce bashi tarbiyya ta ilimi kun gano wannan da kyau ko takan yi wannan hadisin bai zo gare shi bai je gare shi ba ɗaya kenan na biyu takan yi ya je gare shi da isnadin da ba ingantacce ba nau kenan biyu na uku takan yi ya je gare shi a wata fassara da yi mishi wata yake ba ita kai kai mishi ba nau kenan uku duk wannan za su iya yiwa saboda haka shekul islam ibn taymiya yake da littafi mai suna raf'ul malam an a'immatil a'lam in ka ɗauki wannan littafi za ka samu tarbiyya da malamai suka yi ga ɗaliban ilimi akan yadda za ka ɗauke duk wani abin zargi duk wani zargi daga kan malamai saboda me shekul islam ibn taymiya ya fara koro bayanai ne tun daga zamanin sai na abubakar sai na abubakar ana tafiya waɗansu al'amura suka rikice min shi ne ma'agajin? agajin sahabbai na ilimi na wasu hadisai a gano da sai na abubakar ba dukkanin hadisai ke ne sani ba su haka ne kuma ba haka bane haka sai na umar haka sai na usman haka sai na ali haka na baki ɗayan su amma al'umma gaba ɗayanta za ta iya tara ilimin wannan addinin shi ilimin wannan addinin al'umma gaba ɗayanta tana ɗauke da shi sai Allah ta'ala ya watsa ilimin cikin mabiyan wannan za ka samu wani a can wani kuma sai gaje wurin wancan sai zama na gaba ɗaya al'umma tana ɗauke da ilimin amma ba a wurin mutum guda ba wanda wannan mutum guda shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kaga dole mutum ya zama yana da kyakkyawan lafuza ga magabata amma mutum haka kawai ya dinga zuba mugayen maganganu akan bayan Allah na ba shi da tarbiyya ta ilimi No. نعم نعم wala ufai kenan wa tafsir al-hadith wanda bai san bayanin hadisi ba wa yablughuhu sai wa ya zama alhali hankalinsa ya kashi ga ijtihadin sa kenan ko kuma wa yablughuhu amma tunaninsa ya kai nuska da ni amfani da ita nuska ce da yake ba samu tabbata ba ɗaya kenan nuskar da take na sharhin hadisin sun sa jazuma wannan da ke kuma zakallahu khair eh sun sa ta sama ko nan to wannan shine abin da mutum zai lura da shi wa uhkima lahu wa taslima lahu kuma za a sallama mashi amma ba kowanne abu ne mutum ya san hakikanin yayi abin yake ba mislu hadisi sadiq al-masduq hadisi abdullah bin mas'ud radiyallahu an fi takhliq an-nutfa muttafaq alayh وما كان مثله في القدر ومثل أحاديث الرؤية كلها وإن نبت عن الأسماء واستوحش منها المستمع فإنما عليه الإيمان بها وأن لا يرد منها حرفا واحدا وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات ما لا يكي تجمع دي مانا بياني cewar akwai abin da kwakwalwarka takan kai gare shi akwai kuma abin da kwakwalwarka ba za ta kai gare shi ba an gano wannan ɗaya kenan akwai kuma hadisi da kwata-kwata bai zo gare ka ba saboda haka sai kai amfani da waɗansu hadisai ko waɗansu ayoyi hadi a su to a wannan lokaci a daidai lokacin da kai kai wannan sai kuma mabiyinka ya samu wani dalili wanda yake wannan ya nuna wannan ijtihadin ba akan daidai yake ba to kaga cikakkiyar biyayya shi gare ka shine ya zama na yi amfani da wannan yasa kake ganin malaman shafi'iyya suna da ƙarfi sosai da sosai irin su al-imamul baihaqi da sauransu idan suka samu hadisi wanda yake ya saba ma wata fatawa da al-imamu shafi'i yayi sai su ce wannan shine mazhabin shafi'iyya domin suna ɗabbaka wannan magana ta al-imamu shafi'i da yake faɗa idan sahha al-hadithu fa huwa mazhabi saboda kai ce wannan shine mazhabin malam tunda hadisin ya zama garau yake ce mithlu hadisi as-sadiq al-masduq misali ɗaya da yake ba lallai ne ka san hakikanin filla hadisin ba shine hadisin as-sadiqul masduq wani hadisi kenan hadisin abdullahi bin mas'ud fi takhliqin nutfa da ya mana bayanin yadda ake halittar dugon mani yake cewa hadisin abu abdurrahman an abi abdurrahman abdullahi bin mas'ud radiyallahu an قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم wa huwa sadiqul masduq haka yake ko inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa har ya kawo salafu arba'inat aka samu arba'in guda nawa guda uku a wannan lokaci sai Allah ta'ala ya turo kuma yursalu ilaihil malak mun gano wannan dan yana ina yana ciki mala'ikan kuma fa eh kun yi shiru wala murtala ka yi shiru <laughs> eh ah, to haga wannan shine abin da ba a bukata yawwa wannan shine abin da ba a bukata dan gace fil ina dalili kun gano wannan da kyau ko saboda ka iya nan shi abin da imam ahlus suna wani jama'a yake so ka fahimta irin waɗannan hadisai sallama musu ka yi tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma haka ne babu wanda isa ya ce maka ba haka bane kun ga wannan shine abin da ya kifar da wasu ka kace babu azabar kabari to idan kun ce akwai azabar kabari a ina mala'ikan yake tunda dai kabarin dan tsoci ne sannan da aka dada hakawa sai aka dada tsoke shi shi din ma a gicciye aka sanya shi ko ba gicciye aka sanya shi ba to amma shi mala'ikan kuma yana yake zaune kuma ja'ahu malakan mala'iku biyu ne suke za su zo wurin shi alhali shi din ma'agice yake saboda ka sai suka amfani da kwakwalansu sai suka kore dukkanin hadisan isa ya ce wala kiran jahalan kiran wa munkaran wala alhawd wal mizan innaka tunsahu nasiha ake maka ina fatan muna fahimta waɗannan al'amura shi abin kenan da ijashi yayi raddin waɗannan hadisai na azabar kabari to wannan shi kuma hadisin na halittar dan adam fa karga mata mala'ika fa yana rubutu zai rubuta komai zai rubuta komai zai rubuta komai zai hura mushi rai zai yi komai zai yi komai kuma yana ciki dan yasa imam ahmad bin hanbal yake cewa irin waɗannan hadisai ne da ake sallama musu garau babu wani kace nace akan su wa ma kana mithluhu fil qadar da irin hadisai da ke da irin wannan lafuza na abin da ya shafi alqadar abubuwa da Allah ta'ala ya kaddara ma kowa na dai wannan hadisi din me ci gaban hadisi din yace fa wallahi allazi la ilaha ghairu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli janna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira Fa fayasbiqu alayhi alkitab fayamalu bi amali ahli an-nar Fa fayadkhulaha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira Fa fayasbiqu alayhi alkitab fa amalu bi amali ahli janna fa to yanzu wannan ya ba kowa lasis kenan ya zauna kawai in an rubuta shi dan aljanna dan aljanna an bashi in an rubuta shi dan wuta dan wuta shi yasa sahabbai suka ce ya rasulullah fa mal amal to idan haka ne ya mutum zai aiki tunda an riga an rubuta shi can a littafi fi umul kitab sai ana sallama ya ce i'malu kowa ya je a aiki fa kullum muyassaru lima khuliqala kowa za a sauwaƙe mishi yi abin da Allah ta'ala ya azurta shi akai kun gano wanda ke ko yasa abin nan mai Abdurrahman Akhadir yake cewa la yaqulu hatta yahdini Allah fa innahu min alamati shiqa wa tums basira wal khizlan wa tums basira Allah ba ta mun fahimci wannan da kyau to wannan sune al'amura din a yanzu ya mutum zai wannan bayani ai ya san ubangiji Allah ta'ala ya rubuta mai arzikin shi baki daya wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin to dan me yake fita nema ai sai ya zauna a gida tunda dai an rubuta bakin da Allah ya tsaga baya hana shi abinci sai ya zauna a gida kun gano wannan ko yana ta jira lafiya baka fita ba a'a yana nan yana jira rabon shi ai kun ga yunwa fito shi yunwa ba ruwan da cewar wai sai ya fito ya nema kun gano wannan da ke ku irin waɗannan sallama musu ake yi wa mislu hadisin ru'yati kulliha hakan na hadisai da suke nuna za a ga ubangiji Allah madaukakin sarki ranar tashin alkiyama su ma irin waɗannan hadisan sallama musu ake yi kamar hadisin da jarir bin abdullahi ya rawaito al-bujali yake cewa innakum satarawna rabbakum ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare yake cewa lalle ku da sannu za ku ga ubangijinku yawmal qiyamati a ranar tashi alkiyama kama tarawna hazal qamar kamar yadda kuke ganin wannan watan watan ranar goma ga wata fa kuna kuna matse ma juna la na fi ru'yatihi ba kuwa matse ma juna dan wata rana ɗaya ga wata biyu ga wata shi ne ake cewa shi can sama da falwaya ƙasa da waccan tutar ƙasa da wancan ganyen ko ba kake ba amma ranar goma sha hudu fa yana nan garo wani ba zai tunkuɗe mu wani ba hisa ya ce rawahu jarirun amma qali muhammadun fa qul misla ma qad qala fi zaka tanjahu wa qul yatajalla Allahu li khalqi jaharatan kam la badaru la yakhfa wa rabbuka awdahu wa laysa bi mawludin wa bi walidin wa laysa lahu shibun ta'ala musabbahu duk wanda kaga yayi inkarin wannan to jahamiyu ne wa qad yunkiru jahamiyyu hadha wa indana bi mistaqi ma qulna hadithu musarrahu rawahu jarir amma qali muhammadin fa qul mithla ma qad qala fi zaka tanjahu to irin waɗannan hadisai sallama musu ake yi lalle za a ga ubangiji ranar tashi alkiyama bayanin shi yana nan zuwa malam ya buɗe mishi gaba mai zaman kanshi dan yace misal hazal qamar kwatankwacin irin wannan sai suka ɗauka cewar ai an siffanta Allah ta'ala da kamar alhali kuma ba haka bane kallo da kallo ne ba abin da ake kallo ba kamar yadda wurin kallon wata rana goma sha hudu ba kwa cunkoso kowa shi shi kaɗai zai gan shi ko da bai ɗaga kai ba hakan nan ubangiji Allah ta'ala maɗaukakin sarki rana tashi alkiyama za a gan shi subhanahu wa ta'ala amma waɗannan ga wani suka kyakkyawan fata fa don waɗanda ba su kyakkyawan karshe ba waɗannan kan ba za su ganshi ba kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun ba su ga ubangijin su ba Allah shi ke yi wa in nabatat wa in anil asma ko da da cewa su irin waɗannan hadisai ɗin mutum ba kasafai yakan ji su ba ko kuma zai ji su daban wastauhasha min hal mustami shi wanda ke jin su zai ji kamar wani abu ne to dama ji in ya waɗannan asali a kotu bidiyar take tare da shi bid'ar ita ce yana da tashbih yana kamanta Allah ta'ala da wata halittar shi sa da kaci Allah ta'ala yana da kaza sai ji gaban shi ya faɗi kun gano wannan ke ko saboda me saboda ya kamanta Allah ta'ala da wani ne amma inda ya yadda laisa ka misali shay wa huwa as-sami'ul basir to da bai wannan ba fa yanna ma alayhi imanu biha abin da yake wajibi akan mutum shine ya imani da waɗannan hadisai kaɗin su wa Allah ya rudda mina harfan wahidan kada ya ƙi karɓar wani hadisi ɗaya daga cikin hadisai duk da cewa waɗanda suke ƙin waɗannan hadisai ba rana tsaka suke fitowa suke ba su yarda da su ba a'a dabara suke yi sai sai ai waɗannan hadisai da suka kawo ahadisul ahad ne hadisul ahad ne ma'ana hadisai ne ko hadisai a isnadin su akwai mutum guda ma'ana dubin dibata sun rawaito daga wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga sahabai kenan ko sai sahabi ɗaya ya ruwaita daga wurin wa sahabai sai dubin dibata suka ruwaita daga wurin wannan tabi'i din yanzu a isnadin wannan hadisi an samu mutum nawa a tabaka an samu tabaka guda ɗaya da take ta mutum guda sai ce wannan hadisi din khabarul ahad ne ba za a yi aiki da shi ba da ma dai ya zama mutawatir ne zai kawo hadisai din a babu aqida dole hadisi ya zama mutawatir kafa a kafa hujja da shi kun gano wannan wanda yake wannan ka san wannan dolanci ne sosai da sosai domin shi karantar shi manzancin kawo shi mutum guda ne ko kuma da yawa to a ga ka kanta manzancin ma a al-ahad cikin don manzo sallam shi kadai ya zo da ita kuma aka yadda kun gane wannan da ke ko tunda ba a turo manzanni uku lokaci guda tare da manzo Allah sallallahu alaihi ba wanda yake zai zama mutawatir kenan ko ma ya zama mashhur ko aziz to haka wannan qada ya ce hassasa da zaka iya maiwa da martani mutum martani akan ta to daga wurin su ne kaji ana akwai khabar ahad akwai kaza akwai kaza ibn qayyim yayi maganganu masu kyau a cikin littafin shi akan waɗannan masail din shi yasa ya ce wa Allah ya rudda mina harfin wahidan kai kada mutum ya ki karɓa wani hadisi guda wa ghairiha ko harfan wahidan harfi daya daga cikin ayoyin alqur'ani mai girma na akan kira harfan wahidan ay abin nan qur'ani mai girma ko wata aya da aka yi ruwaya biyu a kanta kamar bal ajibtu wa yaskharun wa idha zikru la yadhkurun bal ajibtu wa yaskharun a qira'at hamza to wannan sunata harf domin an yi sabani a kanta kun fahimci wannan da kyau ko kamar yadda sha shatibiya sun san wannan wa ghairi ya min al da sauran su na hadisai al ma'furat wanda yake an ruwaito su an siqat daga siqa waye kuma siqa hmm? waye siqa eh adlun babitun adlun na abin da ya shafi sifarsa babitun na abin da ya shafi kwanyarsa kun gano wannan ko to duk abin da aka rawaito daga wurinsu mutum ya ji ya sallama musu bal ajibtu Allah ta'ala yake cewa abin da suka faɗa ba haka ba bane ajibtu na yi mamaki in jiwa in ji Allah ma'ana al'ujubu yana ga cikin sifofi na Allah ta'ala kenan bal ajibtu wa yaskharun kana ina nake kuma alƙira'a ta hamza muka ce eh kun gane wannan da kyau ko bal ajibta wa yaskharun al mukhatab shine ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kun ga dama ƙaira a wurin tafsiri ita ce idan aya ta zama tana da fuska ruwayoyi guda biyu tsantsa wanda yake wata ba za ta rinjaye da wata ba kowace sai ta matsaya tsaya a matsayinta na aya tsantsa tana isar da saƙonta da karan kanta ba sai haɗa ta da wata ayar ba sai gaba ta goma sha biyu wa Allah ya khasima ahadan wala yunazira wala yata'allama al-jidal fa inna al-kalama fil qadari wa ru'yati wal qur'ani wa ghayriha min as-sunani makruhun manhiyun an la ya sahibuhu wa in asaba bi kalamin sunnata min ahli sunnati hatta yada al jidala wa yusallima wa yu'mina bil yake ci gaba da cewa yana tattalin ahli suna yake cewa wa Allah ya khasima ahadan kada ya husuma da kowa kada ijayayya da kowa wacce take jayayyar ta huce matsayin a ga gaskiya a amfani da ita jayayya ce ta kauce ma karya amma idan mutum zai jayayya domin ka isar ruwa da mutum ka cire mai wannan shubhar ka sa mai abin da yake daidai wannan ya halatta udu ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanati wajadilhum billati hiya ahsan zaka jidal ne billati hiya ahsan wala tujadilu ahla al kitabi illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum to amma in huce wannan to karke jayya da kowa domin wannan zai iya sawa kamar yadda muka ambata ya karyata ayoyin alkur'ani kun gano wannan da kyau waɗannan hadisai ya zo ya karyata su kaga ya karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala yunazira kada ya muqabala da shi inda muqabala da ita ake kira da Hausa amma da in kana binciken muƙabala da larabci ana kira ta ne munazara ka'ida ta ahlus sunna kana ɗalibin ilimi baka muqabala baka karanta littafai yan bid'a kun fahimci wannan abin da yake a kanka shine za ka karanta Alƙur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da maganganun magabata sai ka ginu akan wannan ka samu cikakken yaƙini akan wannan ka kai wani matsayi sannan ka fara tunanin muƙabala da wasu saboda in ka ji ana lissafa muƙabala za ka ji muƙabala da ake yi ba da ƙananan ɗalibai ba ne sai ka ji ana da su imam shafi'i su imam ahmad bin hanbal wanda yake shubuha komai sai riga sun santa sun zanta inda za su bullo wa kowa da kowa mun gano wannan daga lokaci wata da mun karanta muku muqabalar imam ahmad bin hanbal da wani al-mu'tazili za ku ji abin hasasa a ciki tunda akwai muƙabalar da ba sai ka janyo ɗayan ƙur'ani da hadisi ba tunda ba su ne ba wannan yaren ake ji ba shi yaren da ike ji shi ne kai mai da kwakwalo shi sai ka buga mai kwakwala kuma ya zamana fabhitar da kafar isa eh saboda haka aqida ta ahlus sunna kana karamin ɗalibi ba muqabala tare da kai to kuma kar ka kiyaye muqabala ita ce lafazin muqabil muqabala akwai shi a larabci sai dai sakon da yake isarwa shi na bane muka faɗa kwanaki to qabilu hadhihi nuskha bi hadhihi nuskha zaka hada wannan nuskha da wannan nuskar sai ka kabala su ka ga me me ziyada a wannan nuskha menene kuma akan wannan tsora gaskiya abin da yake daidai shine ɗalibi da yake magana akan ilimi abin da yake a gabanka shine ka tsaya ka fahimci addini ka tsantsa kun gano wannan da kyau amma a ce wai kana karatu kana ɗaukan bible kana karantawa wannan gaskiya ɗalibin ilimi babu wani mutumi da yake halu suna da goyi bayan wannan mun fahimci wannan da kyau ko ko a ce kana muƙabala da kiristoci wannan ba kai wannan matsayin ba ka tsaya ka kunkuɗi asalin saƙon da Allah ta'ala ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi idan ka karanta wannan ko baka taba karanta wani abu na jidali bai yasa yace wala ya ta'allama al-jidal kada yaje je ya koyi yadda ake yin jayayya ko baka taba karanta wannan ba in da ka karanta tsantsar gaskiya duk wani mutumin da ya da wata shubha ko mai kankanta ta ko mai girman ta zaka mata duka guda ne ta wuce duka guda zaka mata ta kau abinda ake so ka konkwada asalin tushen abin in dai ka kwankwadi wannan ko baka taba kallon wani abu wannan ba suna ta shekul islam ibn taimiyya littafan da ya karanta akan abin da ya shafi shi'a ba littafai ne masu yawa ba amma dubu littafin da yi min haji sunna martani da imayar akan abin nan arrawasu da qadariyya ba karamin littafi ba ne saboda yana da abin da ya karanta a baya to amma a cewa ka karanta littafin mabiya ɗariƙan sufaye yau kana karatu akan shi'anci gobe kana karatu akan kiristanci wai sa ka akan wannan eh za ka bata kanka lokaci ne abin da yake a gaban ka asalin littafai na aƙida da ahlus sunna suka rubuta ka bi ahlus sunna su fassara maka shi ka karatun sa na asalin tukunna ko fahimci wannan ka kwankwaɗi wannan to da izinin Allah ta'ala ko baka taɓa karatu akan kiristanci ba menene baka karanta a cikin qur'ani ba akan kiristanci din a kan mai shekul islam ibn taymiya ya rubuta littafi al-jawabu sahih alaman baddala dinin masih da ya je samu kiristoci a masar akwai kiristoci pasto pasto fada fada suke ganin waɗansu abubuwa a kiristanci ba su sani su ba masu a wurin ibn taymiya ya ƙura ilimin su gaba ɗaya na kiristancin kun gane wannan da kyau kan abin da suke ji da shi ya riga ya huce nasu haka nan da yi akan sufai haka nan akwai da yi akan waɗannan al'amura da ke abin da yake wajibi akan ka asalin karatu a kila islamiyya ya zama da ita ka karanta muna da jaddadawa saboda duk abin da ya biyo ba wanda za ga kankanin lokaci ne da annabi Musa alaihi salatu wasallam ya je wurin fir'aun me karanta na jayayya amma kala tara da suka zo a cikin suratul shu'ara fir'aun yana faɗa annabi Musa yana faɗa fir'aun yana faɗa annabi Musa yana faɗa kun gani fa inna wala yata'allama al-jidal kada ya je koyi yadda ake yin jayayya akwai makarantu na yan mabiya bid'anci jayayya ake koyar da mutane kun gane wannan da kyau akwai wani da muka haɗu da shi a madina ya zo aikin hajji daga ƙasar iran da harshen hausa sun ɗebe su ne sun tafi da su kawai wanda littafi a karanta a jidali jayayya kawai ake karanta da su sai a ce mai bukhari kaza ga a ɗebo mai rabin hadisi shi sa kake ganin da zaran ka ce da shi ya koma aya baya ba zai iya kawo ta ba idan ya ce to ai Allah ta'ala ya ce kaza sai ka ce koma aya baya fahimci wannan ba zai iya kawo su ba saboda iya nan aka koya mishi ba zai iya gaba ayar ba ba zai iya baya ayar ba don mun haɗu da wani daga cikin manya manya wallazi ta wallahi kibarhum din shi da larabci muke magana shi yake ce Allah ta'ala ai Allah ta'ala ya ce wa min ahlil madina sai ya ce to koma bayan ayar korota ba zai iya koma bayan ba wani man haulakum min al-a'rabi munafiqun wa min ahli al-madinati maradu ala nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adhibuhum marratayn da sauran ire-iren su muna da bada wannan misalan ne abin da yake a gaban ka shine ka koyi aqidar ta sunna tsantsa ita ce wacce yake ba sai an mata kuskure ma ba Allah ya sauwake fa inal kalama fil qadari wa ru'yati wal qur'ani wa ghayriha domin tsawaita bayanai akan abin da ya shafi kaddara da ganin Allah ta'ala da alqur'ani wa ghayriha da wani su min sunan daga cikin abubuwa tabbatattu da suka zo makruhun menene wannan me makruhun haramun ne ko makaruhi ne eh eh haramun ne saboda imam ahmad bin hanbal yana cikin mutaqaddimun baya cikin mutaakhirun mutaqaddimun idan sun ce makaruh suna nufin haramun shi ya ce manhiyun anhu an hana yin shi kuma ya al-asl fi nahyi at-tahrim yawaita maganganu akan waɗannan magana ke zurfi in dai ba mutum ne ya kawo ka cire mai wannan shi ba to wani haramun ne la yakunu sahibuhu mai waɗannan bai taɓa kasancewa wa in asaba bi kalamihi sunnata ko da da wannan magana da yayi daidai da sunna bai taɓa zama min ahli sunna yana cikin ahli sunna ko da wannan ijtihadin da wannan astaghfirullah bai ijtihadi bane wannan Ilmin kalam ɗin da yi ko da abin da ya faɗa ya yi daidai da sunna shi baya cikin ahlus sunna hatta ya da aljidal har sai ya bar koyon yadda ake jayayya wa yusallim ya miƙa wuya baki da wa yu'mina bil asar ya imani da abubuwan da aka rawaito daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maki Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare yana cewa ma dalla qaumun ba'da huda mutane ba su taba samun bata ba bayan sun shirya illa utul jadal sai an sa musu jidali in dai mutane suka ga shirya suka kita suka kama bata to waɗannan mutane sai ka ga jayayya da gandandani da sakin turba ta yawa a cikinsu kowace ƙungiya ka ɗauka gani ƙungiyar ko sufayi ƙwaya ɗaya ce amma ta zama ɗari uku da wani abu wannan ya eh, tara fubi zan bihim ka dubi shi a rawafin nawa ne a cikinsu imamiyya alisuna a shari'a al-ibadiyya azzaidiyya shi'a ga ga na iri abin nan iri daban-daban masu tarin yawa a cikinsu saboda sun bar bat shari'a inda akan shari'a suke da ban samu wannan batan ba duk mutanen da suka samu shari'a suka bata suka kama bata to sai yawo kuma daɗa nusa suke cikin bata kuma ba za su taɓa tafiya akan abu guda ba ka ɗauki duk wata ƙungiya ta bata ta bidi'a ka ganta ba a kan abu guda take ba a da da yanzu har kuma zuwa ranar tasha alkiyama Allah ta'ala ya sauke wal qur'anu kalamullahi wa laysa bi makhluq wa la tad'ufu an taqul laysa bi fa inna ma kalam fa inna kalam Allah bi ba'in min wa laysa minhu shay'un makhluq wa iyyaka wa manazarata man ahdatha fi wa man qala bil وغيره ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله فهو صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق أنا gama حقيقة eh kun gano wannan da kyau ko alkur'ani mai girma shi yasa kake ganin ahlus sunna a duk littafin da muka karanta suke tattauna wannan maganar mun karanta a ha'iya wa qul ghayru makhluqin kalamu malikina zalika danal atqiya'u wa afsahu mun karanta a cikin qairawaniya gashi muna karanta a cikin usulus sunna haka nan zaka samu cikin tahawiyya haka nan zaka samu cikin lum'atul itiqad saboda an samu miyagun shugabanni da suka samu malaman bid'a su ne kaguwa sun kauce matafarkin annabi sun ga aya sun ki faɗi na ta an ce wa ƙarna sun kaɗa kai na su sun ga ayoyi malam suka samu malaman bid'a suka ɗaure musu gindi suka ce alƙur'ani halitta Allah ne kisa malaman sunna suka zage dantse suka feke bakin alƙalami suka dinga mai musu da martani sosai da sosai saboda alƙur'ani siffa Allah ne tunda Allah ta'ala ba makhluk bane to sifahi ba za ta taɓa zama makhluk ba haka ne ko ba haka bane amma mutum makhluk ne saboda haka magana shi fa makhluk ne kun gano wannan da kyau ko wannan shi ne din kuma Allah ta'ala ya tabbatar da cewar shi yana magana yace tilka rusul faddalna ba'dhum ala ba'd minhum man kallama Allah afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أقلوا وهم يعلمون وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله يريدون أن يبدلوا كلام الله abin nan yake cewa wala ma ja'a Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anfur ilayk qala lan tarani walakin nunzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani hadda yake cewa in istafaituka ala nasi biri salati wa bi kalami fa kuma atituka kuma shakirin wa kallama Allah Musa taklima magana da Allah ta'ala yi da annabi Musa a nan suratul nisa yace wa kallama Allah Musa taklima Allah ta'ala yayi magana da annabi Musa hakikanin magana maganganun wasu daga cikin sun zo cikin suratul taha wa ma tilka biyaminika ya Musa in jiwa in ji Allah qala shi wa kenan hiya asaya atawakkau alaiha wa hushi biha ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra qala alqiha ya Musa kaga magana ta bangaren Allah ta'ala kenan Allah yana cewa annabi Musa yana cewa saboda jin daɗin magana da annabi Musa yake yi da Allah ta'ala sai ya tsawaita magana domin da aka ce wa matirka biya ni ni ya Musa sai ya ce sanda ce ko sai ya ce hiya asa ya atawakka'u alaiha wa hush biha ala wani wa liya fiha ma'arif ukhra yana magana da Allah dole kai amfani da wasu lafazan da su ta maka magana da Allah ta'ala ko ya zai ba wannan shine abin da yake garau mazhabin ahlus sunna ubangiji Allah ta'ala yana magana kada ka ce yana magana da baki karka ce yana magana amma ba da baki ba kun gane wannan idan ka ce Allah yana magana ba da baki ba wannan kana so ka zama a tashbihi ne kana so ka kamanta Allah ka kamanta Allah ta'ala da halitta shi ne yasa ka ce ba da baki ba dan kai ka ɗauka ba a magana sai da baki kuma Allah ta'ala ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi abun nan farkon ayar tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa ma fihin sammai bakwai da ƙasai bakwai da abin da ke tsakaninsu gaba ɗaya suna tasbihi ga Allah ta'ala wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi babu wani abu face yana ma Allah ta'ala tasbihi har wannan bangon yana mishi har wannan kwamfuta tana mishi har din da ke hannunka har wannan fanka duk suna tasbihi ga Allah ta'ala walakin la tafqahuna tasbihun ba ku gane da suke tasbihin su maki Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce akwai wani dutse a maka na san shi a duk lokacin da zan shiga yana mun sallama da me yake yi da baki yake yi saboda an ka ce Allah yana magana ba da baki ba to wannan ka kamata Allah da wancan dutse ka kamata Allah da fanka ka kamata Allah da bango wata bid'a ce ta daban kuma wancan kututturen da biyu ne da al-Imam al-Bukhari ya kawo shi a kitabul Juma'a ana sallam da yake hawa kan shi hudu ba daga baya kuma yasa aka sassaka mishi mumbari ya daina yin hawa wancan kiran dabino din sai jiran dabino a wannan ranar juma'a ya kyakyace da kuka da me ya kuka da baki ko da me kututturen dabino ne kun gano wannan saboda haka wasu alfan da mutum yake amfani da su akwai kuskure a ciki yana ji ba da kunne ba yana gani ba da ido ba wa ya saka babu wani wanda ya saka wannan yana gani yana gani yana ji yana ji kawai karka ce da kaza karka ce ba da kaza ba in ba kana da dalili ba domin harkar aƙida ba a gaggawa a ciki ba wani batun ijtihadi a ciki ubangiji Allah ta'ala cewa i laisa ka mislihi shay wa huwa samiu albasiru daga cikin shugabannin bidiya a baya yake cewa da da zai yi ya cire as-sami'u da al-basir na yayi ya ce wa huwal aziz al ko da ya ce al-aziz al-hakim muna nan muna bin shi Allah ta'ala ya ce qala timra'atul azizi turawidu fataha an nafsi lafazin al-aziz din da ya gazgatu ga wani wanda ba Allah ta'ala ba al-hakim yace wala kada atayna luqman al-hikma saboda haka duk wato babu yadda zai mutum ya tsunduma a bid'a wai yana tsammanin abu kaza bid'a ne ya gudu dama bidiyo da zai sake afkawa sai ta fi wannan muni wani shine tsantsar magana ta ahlu sunna karkai wata magana yasa al-imam ahmad bin muhammad yake cewa walaysa bi makhluqin al-qur'ani ba halitta Allah ta'ala bane wala tabufu an taqula kada ka taba yin sanyin jiki ka ce laysa bi makhluq kawai karkai wani sanyin jiki ga abin da zaka ce al-qur'anu laisa bi makhluq qur'ani ba halitta Allah ta'ala bane fa inna ma fa inna kalam Allah laisa bi ba'in min domin magana Allah ta'ala ba daban yake ba daga Allah ta'ala ba za ka ce Allah daban ba magana shi kuma daban qur'ani siffa ne na Allah ta'ala wa laysa minhu shay'un makhluq babu wani abu daga cikin sifofin Allah ta'ala wanda yake halitta wa iyyaka ka wa manazarata man ahdasa fi da yin jayayya da wanda ya kawo wannan bid'a kada ku kuskure kai jayayya da shi kun ga abin da muka ambata a baya kada kai kuskure kai jayayya da shi kai dai ka kama usul din idan ka kama usul din fadar usula li ta'sula ka samu usul din sauran za su zo daga baya wa man qala bil lafzi wa ghairihi kar kuma kai jayayya da wanda ya ce bil qur'ani makhluq domin akwai wanda suka ce qur'ani halitta Allah ne ko ya ce wa qul ghairu makhluqin kalamu malikina bizalika dana al atqiya'u wa afsahu akwai kuma wanda suka tsaya wala taku fil qur'ani bil waqfi qa'ilan kama qala atba'u li jahmin wa asdahu suka ce su ba za su ce ba ne ba kuma za su ce غير مخلوق بني بانا يا مي مسلم مرتني كما هكذا ولا تقل القرآن خلقا قراءة فإن كلام الله باللفظ يوضح إذا أحبث الله كما يكي فالصوت والألحان صوت القاري لكنما المتلو قول الباري ما قاله لا يقبل تبديلا كلا ولا أصدق منه قيلا فالصوت صوتي والألحان دريراوة wannan sautul ƙari sauti ne nawa na mai karantawa lakin na malmatulubu abin da aka karanta din kuma fa qaulul bari magana ce ta Allah sai ka ji sun ce lafzi bil qur'ani makhluq wai lafazin da i yace alhamdulillahi rabbil alamin wannan lafazin wai makhluq ne wata bid'a ce ta daban ita ma kun gano da ke ko sai ce har ma wanda ce wa man qala fil lamzi wa ghairihi karke jayayya da kowanne wa man waqafa fi faqal da kuma wanda ya tsaya ce shi fa la adari yace shi bai sani ba makhluqun aw laysa bi makhluqin halitta ne ko ba halitta bane na ma kalamun kalamullah shi dai magana Allah ne ya san magana Allah ne to amma halitta ne ko ba halitta bane mana yace fa huwa sahibu bid'a dan bid'a ne dan bid'a ne kawai wala tad'uf karke san yin jiki ka ce alƙur'anu laisa bi makhluk har kawai zaka fada in ba wannan lafazin mutum yi ba to za mu shinshini bidanci tare da shi ya zo ya ce littafan da aka rubuta tawadda da aka rubuta makhluk ne alƙalamin da ya rubutun makhluk ne paper da aka rubutun makhluk ne kunnin da ya ji makhluk ne idan da igani makhluk ne wannan duk wasu abubuwa ne da yake tafiya akwai akwai shagantaka tare da shi kun bai wannan da ke kuma za mu karanta bai hafiz al hakan ba amma hafizal hakan ya mai musu da raddi raddi mai karfin gaske wata wata rana idan irin wannan ya alaka ta kama za a karanta su da izinin Allah ta'ala yace mislu man qala huwa makhluq da wanda yace shi zai tsaya tsaka tsakiya shi dai bai sani ba makhluq ne ko ghairu makhluqun shi dai ya tsaya malai yace daidai suke da wanda yace makhluq ne daidai wa da suke kar ga manta sarari yake so ya samu idan ya zo ya samu cewar duk an yadda ahlus sunna ne sun yadda ba ƙur'ani ba makhluk bane to sai ya tsaya ce to shi dai bai sani ba dan yana so ya amfani da wata dama ne ya isa da wani mummunan sako Allah ya sauke wayanna ma huwa kalamullahi wa laysa bi makhluk magana Allah ta'ala ne ba halitta Allah ta'ala ba subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد